haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko shugaban amurka donald trump ya kai ziyara a jihar georgia da ake kwatanta ta da mai muhimmanci a jiya asabar domin gudanar da gangamin siyasa tare da 'yan takarar majalisar dattawa na republican wanda za su fafata da 'yan democrat a zagaye na biyu a watan janairu zaben da zai tabbatar da jam'iyyar da za ta samu rinjaye a majalisar dattawan amurka wanda za ta yi aiki da gwamnati joe biden Biden tsohon mataimakin shugaban kasa ya lashe jihar Georgia amma ba sanar a hukumance ba da tazaran ƙuri'u kusan dubu goma sha biyu a cikin kimanin kuri'u miliyan biyar da aka kada a jihar. Amma kwamitin yakin neman zaben Trump ya ce ya shigar da kara a kotu a ranar Juma'a domin kotu ta soke sakamakon zaben na ranar uku ga watan Nuwamba a jihar. a jiya asabar trump ya kira ga gwamnan jihar georgia brian camp da ya shirya wani taro na musamman da 'yan majalisar jihar domin soke sakamakon zaben da aka yi a jihar kane su zaɓe masu gudanar da zaɓe wanda za su goyi bayansa a cewar jaridar da washington post sai dai fadar white house ta ke cewa ufa akan wannan batu rasha ta kaddamar da aikin bada maganin rigakafin coronavirus a jiya asabar domin dakile yaduwar cutar da ke sauri fiye da kowace cuta a tarihi mutane da ke kan hadari su ne suka fara samun maganin wanda aka yi wa suna sputnik v da suka hada da ma'aikatan kiwon lafiya da malaman makaranta an tabbatar da rigakafin ne a cikin watan agusta duk da sukan lamiri da masana daga kasashen yammacin duniya ke yi game da matsalolin da ke tattare da gwajin maganin rashi ta shirya ba da maganin ne yayin da kamfanonin magani na amurka da suka hada da pfizer da kuma biontech suke shirin yin hakan a mako mai zuwa biyu bayan amincewar kwanan nan da birtaniya ta yi kamfanonin harhaɗa magungunan guda biyu sun samu amincewar amurka a watan da ya gabata rasha ita ce kasa ta hudu ta duniya da coronavirus ta fi barna inda sama da mutum miliyan biyu da dubu ɗari hudu suka kamu da cutar a cewar cibiyar sa ido akan cutar ta jami'ar john hopkins mutane da suka kamu da cutar covid-19 a fadin duniya sun haura miliyan 66 kana sama da wasu mutum miliyan guda da dubu biyar ne suka mutu da cutar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka tana kwashe ɗaruruwan sojojinta da ta jibge a somaliya domin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan al-shabab duk da cewar kwamandojin sojin sun tabbatar da barazanar da ƙungiyar mai alaka da alkaida ke yi na ci gaba akwai barazana in ji mai magana da yawun rundunar amurka a nahiyar afirka kanal chris Kans. yana faɗa a amurka bayan sanarwar yammacin juma'a game da umarnin da shugaba donald trump ya bayar na kwashe sojojin amurka daga somaliya amma kans ya ce duk da taurin kan alshabab an magance ta ya kara da cewa an yi maganinta ne da yawan matsin lamba da ake kaiwa akan kungiyar a cikin watanni jami'ai a ma'aikatan tsaron amurka sun bayyana damuwa a kan kwarin gwiwa da karfi da kwamandojin alshabab suka nuna da kuma rahoto na baya-bayan nan daga babban mai bincike a ma'aikatar tsaron amurka inda ya yi gargadi cewa duk da kokarin da ake yi alshabab na nan da karfinta shugaban wata babbar kungiyar kare haƙƙin bala'adama a masar da aka kama makonni biyu da suka shuɗe bisa zargin ta'addanci a jiya asabar ya ce yana sa ran gangamin neman sake shi zai taimaka wurin sake wasu da ke ɗaure bisa irin wannan zargin a watan da ya gabata masu fafutuka sun kalli tsire gasa abdulrazak babban daraktan kungiyar kare haƙƙin bal'adama a masar ta egyptian initiative for personal rights EIPR a takaice tare da wasu ma'aikatan kungiyar guda biyu a matsayin tsangwamar siyasa na bayan nan da shugaba Abdul al-Sisi ya yi. Ma'aikatar harkokin wajen Masar ta faɗa cewa kungiyar ta EIPR ba ta da izinin aiki wani zargi da kungiyar ta musunta babu wata sanarwa a hukumance daga masu shigar da karar jama'a tun lokacin da aka sake abdulrazak kana ba a yi wani kana ba iya samun bayani daga jama'ai ba kamen da ke zuwa bayan da kungiyar eipr ta shirya taro akan batun take 'yancin bala'adama a kan manyan jami'an diflomasiyya goma sha uku a alkahira lamarin da ya haifar da sukar lamiri da ba a saba gani ba daga kasashen yammacin duniya da kuma wani gangamin kasa da kasa a shafukan sada zumunta a ƙarshe ma'aikatar sojin sudan na ci gaba da jibge dakarunta a yankin noman sudan da ake takaddama a kai da yankin tigray na makwabciya kasar habasha da yaƙi ya daidaita sai dai gwamnatin sudan bata ce komai ba akan jibge sojojin sojojin sudan sun koma kan filayen noman ne da ke kan iyakarta da habasha a ranar alhamis kana suka bazo a kan yankin kasar da 'yan bindigan habasha suka kwashe sama da shekaru 20 suna rike da ikon wurin a wani da daɗin rikicin tsakanin khartoum da addis ababa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman akan 'yancin 'yan jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki. Wakilin murya Amurka ya tattauna mana da ƙwararrun 'yan jarida a zauren tattaunawa. Ga Nasiru Adamu El Hikaya daga birnin tarayya Abuja a tattaunawarsu da bakin 'yan jarida. masu sauraro barkanmu da wannan lokaci inda za mu zanta cikin wannan zaure ina tare da ibrahim baba suleiman wanda kwararre ne ko sananne ne zan ce a najeriya ta fuskar aikin jarida musamman ma a yanar gizo sai kuma salim sani shehu wanda dalibi ne wanda ya samu kwarewar aikin jarida a gidan rediyo da talabijin na jigawa ibrahim abu suleiman na fara da kai a ƙarƙashin dimokuraɗiyyar nan da muke ciki shin kuna da cikakken aiki da kuke gudanar da aikin ku mun samu gagarumin nasara a wannan lokaci a kasancewar yadda harkoki na kafafen sadarwa ta yanar gizo ta fito najeriya lokaci kankani kaga jama'a da dama dan shekara saba'in ma zaka same shi yana faman lallekawa yana kuma karanta labarai wani lokacin ma har yana ɗaure labari sai dai a kwanakin baya an samu wani ɗan matsala wanda majalisa ta tattauna yadda za a dakatar da faɗin albarkacin baki a kafafen sadarwa da suka kunshi facebook twitter da dai sauransu wanda wannan abun bai samu nasara ba in kai la'akari da kasashen duniya irin kasar turkiya za ka ga cewa harkar kafa yanar gizo ta taimake ta wurin hana juyin mulki wanda a ƙarshe za ka ga shugaban ko jejiyar nan yayi magana kan cewa an soke facebook twitter da dai sauransu saboda da wannan hanya ya bi nasara to bari ya dakile wannan harka idan ka dawo nan cikin gida najeriya idan ka duba ko shi wannan gwamnati da muke tare da ita shugaban kasa muhammadu buhari kafafen sadarwa ta yanar gizo tana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumar nasara wurin nasararsa a ah, ci kaiwa ga gashi na ɗorewarsa a kagan mulki ta a shugaban najeriya wanda an samu tagomashi sai dai ana samun matsaloli akwai hakikanin yan jarida da suke bada labari akwai kuma inda suke shiga rigunan yan jarida suke bada labarin da bai inganta ba kafin mu da mu ji waɗanda suke shiga rigunan yan jarida salim me za ka ce lokacin da ka shiga kwarewar aiki a gidan rediyo da talabijin na jiga mai ka lura yadda yan jarida ke gudanar da aikinsu wato alhamdulillah abin da na lura aikin jarida ba aiki ne na rago ba aiki ne wanda shi jajirce ne zai yi walau namiji ko mace duba da yadda suke samun wahalhalu da yadda suke nemo labaran da yadda suke gyara su da yadda suke tace su har al'umma su saurara su san me duniya take ciki a kai idan muka ɗauka lokacin da muke wajen ko kuma lokacin da muke koyon wannan aikin mun yi tunanin aiki ne dan gangani muna zuwa bai fi mu yan awanni mu fito ba sai muka gano cewa awa sama da takwas ma ba za ta isa a gan wannan aikin ba duk da labaran da ake yi ana yin su ne sau daya kuma ana yin su ne bai fi minti talatin ba amma awa takwas ba ta iya haɗawa a gama wa'annan labaran cikin wa'annan lokacin saboda wahalalun su da yadda ake samun matsala kamar akwai lokacin da muna cikin haɗa labaran bayan mun gama su mun tafi studio inda za a je a yada labaran sai aka kawo mana sabon labari kuma ana so a sashi shine zai zama labari na farko to sai a wannan lokacin na gane cewa gaskiya dole sai mutum ya jajirce ya ake kun dauki labarin ko dai kun bari sai wani sai a gaba kuka dauki shi an sa labarin amma an sa shi ne lokacin da kowa ya ji jiki a lokacin da ake sashi din ibrahim baba ka ce akwai masu shiga rigunan yan jarida suna aiki su ne a zaka samu yan amore haka kawai mutum ya ya sayi wayarsa android ya zo ya sa data kawai ya zo samu wani labari ko jita-jita ana yadawa kawai sai dauka sai buga labarin wanda ka'idan dauko labari ba haka yake ba kowane labari akan dauko shi ne ta hanyar wakili sai an tabbatar kafin ka kai ga rubutawa a bangarorinka in ka dauki bangarorin da suka musamman mu a shafunan mu na Hausa na abin da shafi Facebook da Twitter akwai irin su BBC Hausa BOA Hausa Rariya da sauransu to duka waɗannan akwai waɗanda suka shiga rigunan suka bude irin waɗannan sunaye sai su su kawai sai su ɗauki labari misali sai su ce nasiru adamu elkaya ya ce kaza kuma a shafi na na boe to kaga wanda bai san labari ba ko bai san harkan facebook ba yana karanta wannan labari zai ɗauka kan cewa lalle haka ne nasiru ne ya faɗi amma ko ba haka din bane wanda duk wa'annan kafafen da suka yi fice akwai ɗan alamu da ake gane su ba kowa ne yake zama ɗan jarida ba amma a yanzu kusan kowa ya zama ɗan jarida. salim yanzu ya kake gani eh, da kai wannan aiki ka ji kana sha'awar aikin ne da yake da watakila ka ɗauka aiki ne mai sauki ka zo zo ka samu wani aiki ne wanda sai an dage ake yin sa kana sha'awar yanzu ka zama dan jarida alhamdulillah ina sha'awa in zama dan jarida har in fuma wanda yake mun tambaya yanzu to malam nasir adamu el saboda yadda na ga abun da kuma yadda ake da kuma yadda za ka samu kwarewa akan harkokin abun ina addu'ar in allah maɗaukacin sarki ya bani dama zan yi kokari in ga ko da wannan karatun na gama a karatu na gaba in samu fada bangaren darijan ne ko da zan su dawo farko ko kuma in dawo a mataki na farko na fara aikin ko kuma karatun jarida ibrahim baba kwanaki ko in ce yan watannin baya akwai wani kuduri da aka kawo gaban majalisar dattawa da ke neman jagorantar waɗannan ko tantance irin labarun da ake yadawa ta yanar gizo sai kuma kuka yi ca kuka ce san ba ku yarda da wannan kudurin ba har daga baya dai majalisar ta yi watsi da shi me yasa kuka wannan mataki abin da ya faru shine ana so a sa takunkumi ga hana rubutu ko kuma ga hana labarin da zai shafi hakan yanar gizo wanda wannan in ka duba ba zai yiwu ba kuma ba zai bada fa'ida fa'ida ba domin ita gwamnatin kasa ta ba da dama ko faɗin cewa kowa iya da yancin faɗin albarkacin bakinsa wannan kuma wannan shine adalci kuma shine daidai to haka kurin kuma wani lokacin ana ga kuna wuce gona da iri ka ga mutum ya sa hoton dan siyasa ya soke shi da jan fenti ko ya juye kansa ya yi sam kasa ko wasu abubuwa irin waɗannan ko wani ya rubuta wani wani ya ci taliyarsa ta ƙarshe wataƙila irin wannan tsokana da kuke yake sa ake neman kafa wannan dokar. ma mafiya yawa waɗanda suke irin wannan rubuce-rubuce ba su san ciwon kansu ba kawai za ka ga mutum ya zo ya sa dan wake da kofin ruwa a gefe ya dau hoto ya saka a duniya cewa ga shi ya ci abinci wannan kana ganin sa kasan akwai kawanci a cikin lamarin haka zalika cin mutuncin wani ko ka dauko hoton wani sanata ya zo bai iya sa riga ba ko wani kamera ta karkata rigan ka zo kana yadawa ka ce wani bai iya sa riga ba kaga duka wannan harka ce ta cin mutunci to babu shakka in za a samu harkar da za a yi control wannan a samu a magance irin wannan abubuwa muna goyon baya duk da ita hukumar facebook ta yi alkawarin cewa cewa za ta hana sanya hotuna na batsa da wasu abubuwa a in ba ka duba yanzu irin abin da ke tafiya a facebook za ga irin hotunan da ake nuna tsirara tsiraran nan kusa yanzu babu su to duka suna daukan matakai na irin waɗannan ko kuma kai akwai inda za ka shiga cikin harkokin rubuce-rubucen ka misali ka sa banza to sai yi blocking to ko da za a zo a yi zagi a ce banza ko na abu daga wannan kalma ta fito a irin wannan page naka za su yi blocking wannan to su hukumar facebook suna iya kokarin su mu ma kuma sai mu yi iya kokarin mu wurin wayar da kan mutane cin mutunci da nuna abin da bai dace ba duk duniya ke gani in ka dauki harkar radio ko tv iya garin ku ne ko iya jiha ku ake ji amma shi facebook ko twitter ko social media duk duniya ake gani to dole mutum ya yi kokari ya iya samu kansa mutunci ta wannan hanya tabbas akwai bambanci tsakanin da ake watsa shirye-shirye tsakanin kafafen kafafen labaru na nan cikin gida najeriya da kuma na kasashen waje musamman ma na kasashen turai din nan salim kai da ka je gidan rediyo da talabijin na jigawa in ka kwatanta yanayin aikinsu da irin waɗancan kafafen mai za ce wato kwarewa ce take bambanta da kuma kayan aiki a amunan kasa najeriya ko ce kasashen bakar fata wato afirka ana samun matsala ta kayan aiki ko kuma akwai kayan aikin yadda za a sarrafa su ne ba za a iya ba idan kai consider da su kun kai la'akari da su kasar turawa da suke su ne uwa ko kuma su ne wa'anda suka kirkiro wa'annan abubuwa sun fi kwarewa sun fi samun iya aikin a kan mu baƙaƙen fata da muke ɗauko wa'annan kayayyakin aikin muke cewa za mu yi amfani da su. salim ina magana ne misali kamar yadda zai yiwu kaga akwai bambanci tsakanin kafar yada labarai ta gwamnati da kuma ko mai zaman kanta ko kuma irin kafafe na kasashe waɗanda demokuraɗiyya ta riga ta zama wando da riga a wajensu. Eh, wato ita kafafen yada labarai na gwamnati ana keɓance su ne akan iya wasu labarai da za su iya sa ba sa sa labaran da za su shafi gwamnati kai tsaye ko da ma ba za su shafi gwamnatin ba je akwai wani tangarɗa a ciki ba a barin su ko kuma ana sa doka a kansu idan kai la'akari da kuma sauran gidajen yada labarai ko kuma gidajen sadarwa na zamani zaka ga cewa su suna da 'yancin gudanar da labarin su kai tsaye sakamakon ba gwamnati ce take lura da su ba ko take ɗaukar nauyinsu. wanda ya sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya amurka a abuja wato nasir adamu el hikaya Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a gaida zara har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga maimaicin shirin tsaka mai wuya tsaka mai wuya jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wannan shiri lalle da lalle zaɓuɓɓukan nan insha allahu muna ganin bi lahi ta'ala jam'iyyar pendas tarayya za ta yi yan kuka in dai har an kai zaɓe kuma zaɓe na gaskiya to babu shakka za mu ɗauki mulkin nan kuma ku kun san da haka nan. To yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya tare da bakinmu Alhaji Asmanu Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Nijar da Alhaji Muhammadu duka na jam'iyyar Model Lumana Afirka madagar jam'iyyun adawa. kowace daga cikin waɗannan jam'iyyu na ikirarin ita za ta lashe zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan disambar 2020 duk kuwa da cewa akwai babban ƙalubale a gabanta yayin da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardun ɗan takarar model lumana hamma amadu saboda zarginsa da rashin cika ka'idodi shi ko dan takarar pnds tarayya bazum muhammad na jiran jin sakamakon wata shari'ar da ta shafe shi bayan da wasu mukarraban jam'iyyun hamayya suka maka shi a wata kotun difa saboda zarginsa da amfani da jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa sai a biyo mu aji yadda za ta kaya a wannan fafatawa. alhaji muje um, maganar uh, tsaro da kuma annobar cutar coronavirus yan adawa na ganin za ku yi amfani da waɗannan matsaloli biyu uh, don ku ci karanku babu baka musamman a yankunan karkara inda watakila su ba za su iya zuwa ba uh, ku dai cika akwatunan zaɓe da ƙuri'u yadda ku ga dama ku rubuta ku ce kun samu kaza. 'Yan adawa nan sai da suka shahe shekara tara ba wanda ya tafi wurin talaka. mi sun kasan abin da aka wurin talakawa misali farjinakin lumana waɗancan shekaru da aka yi na baya sai da ya shahe su bai taɓa zuwa ba ko gari guda ministan ana nijar ya ɗauki jirgi ya tafi maraɗi ya ɗauki jirgi ya tafi da magaram ya je agadas misali nake baka na biyu kwanan baya bayan sun yi wannan alkawari wani kap kap 2021 bayan sun ƙara kinta za a ba su ciya zaɓe ba su kala ba su itace ɗaya daga cikin su sai ya zage da sahi. sai muka haɗu da shi kwanni ni ga 'yan jarida sun ba shi mikro ya ce zai tahi doka ta ba shi dama ya je ya ga militan kinshi ya yi masu formation court electoral ya ce a ta yi haka shi ma sai cikin shekara ta tara shi kuma wanga shekara ta yi bakwai da rabi shi ma ta da cikin gwamnatin ya je ya tahi ya je ya tahi amma alhamdulillahi ka gane ko inda muka gode ma Allah al'ummar Nijar yau da a akalla shekara talatin ana demokuraɗiyyar nan sun san hori sun san baki mutanen nan sun yi ikon su jiya lalle da lalle zaɓuɓɓukan nan insha Allahu muna ganin bi iznillahi ta'ala jam'iyyar da tarayya za ta yi yan kukawo hujjan mukau kamar yadda faɗi da su ƙasa mun yi ma 'yan kasar na aiki shugaban kasa isu mamu da gwamnatin shi ya yi ma 'yan ƙasan na aiki kowace kowane wuri katarvandi fursan cikin mutanen ƙasan nan garuruwan da babu ruwa an sa ruwa za ka iske gari garuruwan da aka yi mici village kamar gari guda an yi forage wanda zai ba gari goma zuwa gari goma sha biyar ruwa sannan an sa wuta a cikin gari zuwa gari. Kai kana ta cewa kun yi ayyuka da dama wanda kuma su 'yan adawa na zargin ba ku yi aikin komi ba a yadda suke samun bayanai daga talakawa eh, jama'a na korafi sosai eh, da yadda tarayya ta gudanar da mulkin ta tsawon shekaru goma kama. A Nijar nan ɗan ƙasa suna suka yi Isu Muhammadu shugaban ƙasa mm. inda suka cewa Isu Muhammadu kayi mun gani kuma mun gode. wanda yake allusion da cewa har ma'amadu nan shi ake jin tsoro ya yi ikon mutane jiya sai da ya sha shekara takwas yana fara minista jam'iyyar shi tana iko da msd shi faɗa mana a nura da ya shirka na cikin gwada yana cikin garin yamai a garin su jam'iyyar pendas tarayya ta gina cag na franco arab ta gina cag traditional parce que mun ga ruwa ya shigo ruwa zuwa da suna mutuwa mun sa wuta a garin su shi ke gwada mu ba mu da zancen wane kazana ko wance kaza ce abinda an bukata mu nijar misali da ni bada a wajen su mm. saboda haka yanzu kai hankali na cewa har yanzu ana tsammanin hamma zai zama dan takara kasar ga in dai ba wata manuwa akwai ba wadda ta ƙarfi. Mun ga wani tsohon janar tare da su yana mina san presidentkin party kinmu da shugaban kasa ma yana cewa an ba shugabanmu nationality shi makai ne hankali shi muna burema yana ta major lokacin tanja ya hiddoye wata magana president de la republique actual president kimfen da tare a lokacin nan ya hiddo ya ba shi amsa in namiji ne ya koma gaya ya yi takara ta dan majalisa magani in wani abu ne gidansu ko kuma ya zo ya yi takara ta shugaban kasa kamar yadda general general suke takara yau ai yana magana ne a matsayin sa na dan siyasa shi ai da ma cewa ni tsohon janar. ina cewa tsohon janar ba mu san dan siyasa na in ba shi karan ba sai da muka gan shi a hilin kwallo hannun dama hamma ahmadu don abin muka sani kana ji abin da alhaji ke cewa kuna so ne ku yi amfani da su mummuni burai macanga watakila don ku wata hanya ku samu eh, mulki eh to wannan wani lissafi ne na su. su 'yan tarayya saboda kasan sun saba su kira na aiku da ta saboda Muhammad Isu ya sha kira so da yawa shi ya sani lokacin da shi na adawa na aiku da ta mu ba wannan ne ba an namu mu abin da muka yarda mun yarda da shi eh, demokrasiya ce kuma zaɓe ke kawa don haka shekaran nan tara da kun kai muna cikin ta goma baka ga mun ka tashi hankali ko musu gane zarasa saboda mun san akwai lokaci zai zawa na zaɓe kuma mun san al'umma ta ka zabi in dai aka ce a yi zaɓe na gaskiya ba mu shakka komi ka ga rashin yin adalci cikin ƙasa shina iya kawo komi an nuna muna misali mu ba 'yan ƙasa na ba don wanda duk an adawa yau ya san da haka nan kuma ku nan kun san da ana mana abu wanda ba na gaskiya ba amma saboda kuna son ku rike mulki kuna ganin haka ya kamata a tayi da kasa kana ɗauka alhaki ne ga banza canga saboda mi kowane na da dama shi in balle shi ya yi ritaya tana cikin ma aiki mun ga eh, eh, isa lujibo mun ga da dadewa su abdurrahman saidu mun ga tanja shi da kai ne ritaya ya yi dawo ya shiga siyasa kenan yan mutum ya shiga siyasa zance na soji ya ƙare dan mi ba ka faɗin abin da ba zan ka yi bisa tere dan mi zage-zagen da haka mu mutane ko menas da haka mutane ba ka kenan shi shana da izinin shi mai nasan mutane wani bai da izinin ya ce mai kalshi ah, mai duka takamaimai a shirye kuke har yanzu kuna akan kanku na cewa eh, lalle za ku je zabe da irin abubuwan da suka faru abin da muka ce ce ba mu yarda da cour ba ba mu yarda da sini ba ba mu yarda da kwad electoral ba amma a lokacin da an kai arolama mun ce jama'a mutarji ta yi arolama saboda inci ne na ɗan ƙasa zaɓe na 'yan ƙasa ne kuma incin mu ne mu shiga cikin zaɓe amma ba mu yarda da tsari wanga wanda an kai ba na wanda za a ta da zaɓe yau dai nijar kaf gaba dai na yi imani ko ina ka zuciya akai mu mun gaje da tarayya mutane sun ce sun gaje da ku asumana kuma za ku ganewa saboda nin mu da kake faɗi kai ka san kuna da matsala kuma saboda mi saboda ba ku yi ba 2016 Muhammadu Yusuf da kai ne da ya zo kamfani cewa kun doke ni shekara biyar na shekara biyar lalle bai mu komai amma wanga gami ku doke ni zan yi muku to har wanga gami na biyu ba a yi ba a samana don in kun tsaya kun yi fi sabilillahi aiki ai da duk ba a kai wanga wuri ba saboda wanda adda jama'a bai rigima don haka kaga mu dan muna da jama'a nan ne kaga kullum muna kokarin a kwantar da hankalin jama'a a je a yi zaɓe don mun tabbatar da inda har an kai zaɓe kuma zaɓe na gaskiya to babu shakka za mu ɗauki mulkin nan kuma ku kun san da haka nan shi ba zumi inda kake hadi ko da electoral shi na minister da interior ai kowa ya gani a je a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali a je a yi zaɓe wada za a respectin al'umma zaben da al'umma ya zamanto shi zamanto shi na za a jaddadawa shi ɗaya muka tambaye su amma in an ka ce ba za a yi abu bisa kan ka'ida ba shi hakin ɗan kasa haki ne in ka hana mai haki ne to ka tabbatar da duk wani abu na iya faruwa ba har yanzu kuna shakkun za su iya yin magudi kenan eh magudi ai tunda da sun ka hau iko ba su bar magudi ba har bisa ga yanzu To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan muhawara a yau saboda kurewar lokaci. Idan Allah kai mu makon gobe za mu mai da hankali a kan zaben ƙananan hukumomi na ranar sha uku ga watan Disamba wanda ke matsayin wani zakaran gwajin dafi ga jam'iyyar PNDS mai mulki. Yanzu a madadin jagoran shirin Aliyu Mustapha Sokoto da bakinmu Asmanu Muhammadu na PNDS tarayya mai mulkin Nijar da Muhammadu Maiduka na Model Lumana Afirka ta 'yan hamayya. Ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an jima. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a mu na intanet hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.